بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha uku ga watan shida shekara ta 1440 hijiriya wanda ya dace da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na uku a cikin tafsirin suratu taha aya ta goma sha ɗaya fadin allah tabaraka wa ta'ala falamma ataha nudiya ya musa idan za ku iya tunawa muna magana ne akan kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah ya ba mu labari a farkon muƙaddimar ita wannan sura ɗin wahal ataka hadisu Musa idra'a naran faƙala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu ala nari huda ga annabi Musa nan ya taho ya ce ma iyalinsa ku dan zauna ku saurare ni ga wuta can na hango kamar yadda muku bayani yana cikin tafiya ne ya bata a hanya ya zauna tsakanin wasu duwatsu yana ta dabarun da zai iya samun wuta ga tsananin sanyi ga iyalinsa a tare da shi can sai ya hango wata wuta sai ya ce wa iyalinsa in kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin ku zauna ga wata wuta can na gano ta zan kawo muku wani bangare na ainihin wato dosanin wannan wuta ko kuma idan na je gindin wannan wuta zan gane hanyar da muka bata falamma ataha to shine inda zamu tashi mai Allah ce mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى
Allah madaukakin sarki yake cewa falamma ataha yayin da shi Musa ya zo wajen wutan ataha lamirin yana komawa kan ai annar din ita wutar falamma ataha falamma jaa ilaiha waqtaraba minha yayin da ya zo gashi kusa da wutar sai wani abu ya faru nudiya ya Musa sai kawai aka kira shi aka ce ya Musa yana zuwa wajen wutar sai aka kira shi amma anan mabniyun ne lil maf'ul ba a faɗi waye ya kira shi ba kawai sai ya ji kira a wata ayar nudiya min shati'il wadil aymani fil buq'ati al mubarakati min ash-shajarati an ya musa ya musa inni ana allah yana zuwa wajen wutan nan sai ya ji an kira shi ya Musa inni ana Allah a wacce aya ni ni ne Allah amma anan sai aka ce nudiya ya Musa inni ana rabbuka wanda yake maka maganan nan ya kira ka ubangijinka ne ai kun san cewa an ce Musa Allah ya magana da shi ko wa kallama Allah Musa taklima to zancen kenan ashe a wajen wannan wuta ne da yazo sai kawai ya ji shi ba kawai ya dauka wasu mutane ne suka hura wuta bari ya je ya amfana da wutar yana zuwa wajen wutar kafin ma ya daudane wutar sai ji an ce masa ya Musa inni ana rabbuka ni ne ubangijinka alladhi yukallimuka wa yukhatibuka wanda yake maka magana fakhla an alaik shire ta kalmanka an zo wajen manya kenan subhanallah shire ta kalmanka kenan Allah ne yake masa magana ya cire takalminsa fakhla ana alaik da yawa daga cikin malamai na magabata suka ce wannan takalman wai takalmi ne da aka yi shi da fatar jaki kuma jakin da ba a buge ba a je mai fatar ba wasu suka ce a'a ba wai matsalar takalmin ne na fatar jaki shi yasa Allah ya ce cire takalmi ba a'a an ce cire takalmi ne saboda ɗabi'a ta girmama na gaba idan ka zo wurin da yake akwai manya sai ka cire takalminka to an ce da shi ya cire takalmi ne ta'aziman lil bai'a dan ya girmama gana wanda mubaya'an da zai da ubangiji wasu suka ce a'a an so ne ya cire takalminsa dan ya taka wannan ƙasa mai tsarki da ƙafarsa tafin ƙafarsa ba wai da takalmi ba saboda an ce bilwadil muqaddasi tuwa wani wuri ne mai tsarki tunda annabi Musa ya zo wuri mai tsarki muqaddas in an ce muqaddas ana nufin mai mutahhar mai tsarki to ya cire takalmansa tunda wuri ne mai tsarki ya samu tabarrukin wurin wato ya cire takalmansa wasu maganganun da yawa an faɗa ba wannan ba amma abin da nake so in kai mu gare shi ga annabi Musa ya zo wajen wannan wuta an ce da shi ya musa inni ana rabbuka fakla na alaik innaka bil wadi al muqaddasi tuwa lalle kai kana wani wadi ne in an ce wadi ana nufin wani kwari muqaddas mai tsarki kana wani wuri ne mai tsarki kana wani kwari ne mai tsarki tuwa me tuwa din muqaddasi tuwa tuwa din sunan kwarin ne haka wasu malamai suka ce wuri mai tsarki mai suna ɗuwa mana ismin lailil wadi kenan wannan ya zama atfu bayan ne kenan innaka bil wadil muqaddasi tuwa atfu bayan wasu kuma suka ce a'a tuwa din ana nufin ibara ne da ake nufin an umarce shi ya taka kasar tuwa din ya taka gurin da wato da tafin kafarsa babu takalmi saboda wurin an tsarkake shi wuri ne mai tsarki to amma dai magana ta farko ita ce tafi inganci suna ne na wurin kamar yadda Allah ce izna da rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa a cikin nazi'ati ko to wannan na farko kenan fakhla ana alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa cire takalminka ya kai Musa kar ku manta sirri kusan wurin bai zo wurin ba tukunna ya zo dab da wurin sai ji ana kiransa waye mai kira yanzu mun gane Allah ne yake kiran ai tunda ya ce inni ana rabbuka ni ne ubangijin kallazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka shirye takalminka saboda kana wuri wanda yake almutahhar almubarak mai tsarki mai albarka mai suna tuwa sai ya sake ce da shi wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha ni na zabe ka ikhtartuka daidai yake da istafaituka na zabe ka na tsamo ka na tace ka min baini afradi qaumika li hamli risalati a cikin mutanenka kai kaɗai sai na zamo ka na zaɓo ka don ka zama kai ne mai ɗaukan manzanci na wa tablighi da'awati kuma kai ne mai isar da da'awa fastami' lima yuha saurari abin da ake maka wahayi daga gare ni saurara innani ana Allah sai Allah ya daɗa maimaita masa ya ce to ina shaida maka ni ne Allah ni ne Allah nake magana da kai yau ya Musa la ilaha illa ana babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba ni ba in ji Allah fa'budni to ka bauta mun ni kadai Allah ya yi magana da annabi Musa abin da ya fara gaya masa tauhidi kaɗai ta Allah bautawa Allah shi shi kaɗai kuma daman shi ne da'awar annabawa abin da suke ɗauke da shi kenan su ce a bauta Allah shi shi kaɗai innani ana Allahu la ilaha illa ana مستحق للإبادة والطاعة والخضوع نينا تنتنت أيمن بوتا نينا تنتنت أيمن داعة نينا تنتنت أكنكن دكي زوا غريني فأبدني كيمن بوتا إبادة خالصة لوجهي إبادة ذاك يدني كدي ساقونا قبا وأقيم الصلاة لذكري يا كي موسى أقيم الصلاة ka tsayar da sallah jama'a kun ji har annabi Musa Allah ya umarce shi da me da ya tsaye da sallah duk wanda ka ga yana tsaye da sallah ka masa shaidar imani duk wanda ka ga yana wasa da sallah to ka tuhumce shi da munafurci duk wanda ya ji a ransa sallah ba ta da daraja ba ta da kima damuwa ce a gare shi matsala ce a gare shi to akwai alamar ba shi da rabo shi sa sallan nan shi kadai ake wa Allah shi sa ce fa abudni wahidni wa qum bi ibadati min ghairi shirk ka kadaita ni kai min bauta sai aka fassara maka bautar gata nan wa aqimis salata لذكري to me ma'anar waqimis salata da zikiri kai sallah dan ka tuna ni Allah aqimis salata li zikri ka rinka yin sallah dan ka tuna ni kenan ana nufin yin sallah da shine ake tuna Allah kaga duk wanda yake wasa da sallah yana wasa da tuna Allah wasu suka ce ka tsayar da sallah inda zikirika li shine li zikiri din yayin da duk ka tuna ni to tsaye da sallah wa aqimis salata li zikri wa aqimis salata inda zikrika li hadisi ya zo daga Anas bin Malik Allah kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa idza raqada ahadukum an as-salah aw ghafala anha idan ɗayan ku bacci ya dauke shi bai yi sallah ba ko ya rabkana bai yi ta ba falyusalliha idza zakaraha to ya sallace ta duk lokacin da ya tuna ma'ana duk wanda bacci ya dauke shi bai sallah ba ko ya gafala ya manta bai sallah ba yana tunawa ya sallah shine ma'anar wa aqimis salata li dhikri kana tunowa ka ba sallah to ka yi ta a lokacin shi yasa aka ce a wata riwayar fa inna dalika waqtuha wannan shine lokacin ta barin ba ku ta fa'ida duk cikin nasoshi na shari'a in ji malamai ba inda aka ce kara masalla in ba a nan gurin guda biyu ba ba inda aka ce a rama sallah in ba a nan gurin guda biyu ba ko dai wanda bacci ya ɗauke shi bai yi sallah ba ko kuma wanda imanta bai yi sallah ba wannan yana tunawa wannan lokacin shine lokacinta amma wanda ya ba sallah da gangan fa ba wanda ya ce rama saboda mugun zanibi ne ai in kai abu ma aka ce ka biya ma da dan dama dama bala'in ya kai ga ma ba inda ma zaka saka ta lokacin ta ya riga ya wuce marar lafiya fa ba inda aka ce marar lafiya sallah ta kubuce masa wai ya bari sai ya ji sauki ya rama jahiliya ne kuskure ne mutanenmu suke yi yayin da mutum ya kwanta a gadon rashin lafiya kawai sai ya daina sallah wai sai ya warke ya rama kuma wannan yana daga cikin kurakurai na 'yan jinya shi yasa ake so duk wanda zai yi wani jinya ya zama mai ilimi wanda zai rinka tunatar da marar lafiya ya rinka yin sallah a duk halin da kake ciki inda da hankalinka a jikinka to akwai sallah a kanka in ku an ɗauke maka hankali to babu sallah daman a kanka kun fahimci wannan so wanda zai je ta kama ramuwar sallah yana ta rama yana ta rama yana ta rama sai dai in bacci yayi na kwana biyu ko na kwana uku ko kuma manta ta yi wannan kam zai iya ramawa to sai dai wani uzuri kuma wanda aka tsare shi aka tilasta shi aka hana shi yin sallah an fance ni ga lokacinta yana gani mugaye kawai suka rike suka hana shi yin sallah to wannan ka hana shi aka yi so ya ƙun uwana ku kula da wannan yana da muhimmanci fa'ida ce aqimis salata li dhikri manzo Allah ce man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dhakaraha fa kaffaratuha an yusalliha idza dhakaraha la kaffarata laha illa dhalik wanda ya bacci ko ya manta sallah ashe zaka iya yin bacci baka yi sallah ba man nama an salatin aw nasiha ko ya manta sallah na'am wani sha'ani zai iya ɗaukar mutum ya manta ya ce wallahi subhanallah ban yi la'asar ba na manta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sun je yaƙi kafirai suka sa ya manta sallar la'asar suka shagaltar da shi yace shagaluna ani salatul wusta to yace ka sallace ta lokacin da ka tuna ka fara ta kenan lokacin da ka tuna ka sallace ta babu wata kafara in ba wannan ba la kafarata laha illa zalik so anan Allah ya ce da annabi Musa ku dawo cikin kissan mu ko Allah ne yake magana da shi ya gaya masa ya kula da sallah so kenan ba annabi Muhammadu ne kadai yake yin sallah ba ko hatta annabi Musa an ce sallah irin tasa sai sa annabi da ya zo bayani wata rana ya ce babu wani annabi daga cikin annabawa face idan ya zo sallah yana ɗora hannun dama akan hagu duk annabawa gaba ɗaya ya ce mu taron annabawa an umarce mu in za mu yi sallah ashe duk annabawa suna sallah amma an za mu yi mu ɗora hannun dama akan hagu kinan ka ga maganar sallar sadalu allahu akabar a sake hannu wannan babu shi babu shi kwata-kwata ba inda aka ce kai sallah hannu a sake ba ma haka ma take ba ma ba a san da yin sallah hannu a sake ba da ɗan ƙabalu da ɗan sunna da ɗan gargajiya da ɗan waye kowa in dai sallah irin ta annabi ne ya ake ta hannun dama akan hannun hagun ya ce haka du annabawa aka ce mu akimis sala ana nufin adim iqamatis sala ka dawwama da tsayar da sallah da khushu'i da ikhlasi da tsoron Allah da ikhlasi da wannan tsayar da sallan ne za ka yi ta tunani liyashtar da tazakkuruka ne da wannan sallah da kake tsayarwa kake kullum shine za ka samu al'ittisalu bi haɗuwa da ni ma'ana duk wanda yake yawan yin sallah to yana yawan ganawa da Allah innal musalli yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijinsa saboda ita sallah wani abun mamaki mustamilatun ala kathirin min al-azkar tana ɗauke da zikirai masu tarin yawa wanda akwai yaban Allah a ciki akwai girmama Allah a ciki akwai kambama Allah a ciki akwai bayani na sifofin Allah duk a cikin sallah shi yasa aka ce wa aqimis salata li dhikri abinda ake nufi ka tsayar da sallah don Allah ka tsayar da sallah don ka tuna da Allah wala riya a fiha li ahad kuma kar ka yi don wani wannan yana nuna mana ƙarfafar abin da manzo Allah ya faɗa a hadisi cewa duk wani abu da ka sani a duniya cikin ibada da Allah ya ce a yi bayan tauhidi da kaɗai ta Allah daman ba a yin sallah sai da shi to sallah ita ce na farko a azamul ibadat abu na farko da Allah zai tambayi bawa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyama as-salah abu na farko da Allah zai tambayi bawa ya masa hisabi ranar tashin alkiyama ita ce wannan sallar azhar za a tambaye ka la'asar za a tambaye ka magariba za a tambaye ka isha'i sai an tambaye ka asubahi sai an tambaye ka kuma ka abin mamaki malam ɗaya bayan ɗaya kowace rana mala'iku sai sun buɗe littafinta a zahar ɗin ranar alhamis ta yi la'asar ɗin alhamis ta yi magaribar alhamis ta yi ishayin alhamis ta yi asubahin alhamis ta yi wallahi tallahi ina gam kowace rana sai an tambaye mu akan sallolin karka ga wai suna da yawa shekara ashirin kana sallah suna nan a rubuce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun sun san abin da kuke aikatawa so matan magana ma mutum ya zai sallah ba da nutsuwa ba yana yin Allah Allah yayi ya gama Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana a gigice ba hankalinka baya kanta maza maza maza ka yi ka gama bata taso ba kai ka sani aikin da ka masa gaggawa baya kyau so ka tsaya kuma ka tuna faɗan uwana ya musalli ɗazu muka gaya muka cewa idan kana sallah kana ganawa ne da Allah manzo Allah yake cewa duk mai sallah idan ya tashi ya kabbara sallah Allahu akbar daga fatiyar nan da yake karanta ana cewa alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce bawana ya yabe ni bawana ya girmama ni bawana ya roƙe ni ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin ya girmama ni majjadani abdi ya ce ni nake mallakar ranar ƙarshe ka san me yawmuddin ranar sakamako ka san me yawmuddin ranar lissafi ka san me yawmuddin ya ranar bin diddigi da hisabi to waye mamallakinta Allah shine mamallakinta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya bambance tsakaninsa da bawa tsakaninsa da Allah kai kadai muke wa bauta kai kadai muke neman taimako sai bawa ce ihdinas siratal mustaqim ya fara roƙo kenan sai Allah ce wali abdi ma sa'ala duk abin da bawa na ya roƙe ni a cikin fatiyan nan na bashi malam kullum idan kana yin sallah haka Allah yake faɗa kullum to yaya mutum zai zo yana karatu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya kana ya kana sai zai zai zai haba malam haba malam haba malam haba malam ka shiga hankalinka ka shiga natsuwa dan Allah me ne gaggawa a ciki me na gaggawa ka lura sai su zo a sallar su nan da nan sun yi sun gama kaf kaf Allahu akbar sami Allahu liman hamid Allahu akbar Allah salamu alaikum an yi an gama amma wallahi tallahi idan an zo addu'a a kawo kaza kafa kaza a kawo kaza wannan kawo kaza kafa kaza sai an cinye lokacin da billahi alazim ya fi na sallar akan bid'a wannan lokacin da za a bata a kawo kaza kafa kaza a yi kaza a shafa inda wani mai dan abin nan sai ta cika mana da addu'a cika da addu'a shi ma ya je ya debo nasa wannan ma ce cika da addu'a cika da addu'a sai a cinye wannan lokacin alhali lokacin da aka yi sallan kuma very short time in kai kaɗai za ka yi sallah ka yi ta a nutse idan masallaci za ka je ka je masallacin da ake yin ta a nutse wallahi ba gaggawa duk wanda yake gaggawa ya gaba ya tafi ba sauri kake waje ka gaba amma wallahi tallahi amana ce limamai ku rinka yi mutane sallah mai kyau magana sallar gargajiya babu ita dan ko ita ce first abinda Allah zai tambaye mu da an tashi mu a kiyama malam ba Allah bai tambaye komai ba akan sallah kuma ku ji albishir idan sallar na aka same ta ta yi kyau ta cika Allah zai ce wa mala'iku kar ku bincika sauran aikinsa ku wuce da shi aljanna Allahu akbar to ya ka gani in tsautsayi ya ɗebe ka je ka faɗa hannun wani limami ɗan gaggawa shekara kaza kana bin sa duk ya ɓaran maka da sallaka la la amma idan aka zo bincika sallaka aka samu akwai matsala wata ta samu matsala sai Allah ce to ku duba yana da sallar nafila yana yin nafila yana da nafilfili yana da qiyamul laili yana da ta bayan azhar ko kafin azhar ko ta bayan magariba ko ta bayan isha'i ko ta kafin isha'i mutum ne mai sallolin nafilfili yana da su ku duba mana in an duba an samu Allah zai ce to ku ɗebo na nafilan nan ku ɗebo ku ɗebo ku ɗebo ku ɗebo ku cika ta masa abin da ya rasa na farilla to kaga kaga amfanin nafila kenan malam compensation take cikatawa take bayi da ita ya rab Allah zai ce to tunda sallarsa bata cika ba kai shi wuta zai ce kuma ku duba min sauran ayyukansa ma tunda sallarsa bata yi kyau ba to wannan yana nuna sauran ayyukansa ma ba su da kyau abin ciko shi iya to nan asiri in sallaka bata yi kyau ba yasa wallahi duk wannan abin da ake aje a dawo idan mutum duk abin da yake a rayuwarsa in dai sallarsa ba mai kyau ba ce ba wallahi ka tausaya masa yasa mu tsaya mu koye ta mu iya ta to sai Allah ya ce mu
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
bayan Allah ya gama wannan magana kuma sai shiga bayanin kiyama ku ji abin da Allah ya ce kar ka manta fa duk wannan labarin da ake gaya wa annabi Musa ne daga zuwa ya je dodono wuta sai Allah ya fara yi mai magana yace da shi inna sa'ata atiya lalle tashin alkiyama qa'imatun la mahala wallahi kiyama tana nan tafi tana zuwa du za a tada kiyama wa ka'inatun la budda minha kuma kasantacciya ne babu makawa sai ta zo Allah ka samu cika da imani to shi yasa sai ubangiji ya ce sai amfani da wani uslubi akadu ukhfiha akadu ukhfiha na kusa na ɓoye ta akrabu an ukhfi waqtaha Allah ya amfani ya ce na ɓoye ta tashin alkiyamar akwai ta amma na ɓoye lokacinta ba zan bayyana ta ba la ijmalan wala tafsila me yasa ya ce a kadu ba duka ya ɓoye ta ba don ya yi bayani akan wasu alamominta kalmar akadu tana nufin akarabu kusa nake da in ɓoye ta gaba ɗaya ولولا أن في اطلاع أصفياء على بعض علاماتها فائدة da ba dan wasu daga cikin keɓantattun bayina su gano alamominta akwai fa'ida ba da sai in ɓoye ta gaba ke ɗaya ma lama ta haddasu an ha da ma ban yi magana kiyaman ba kwata-kwata da ko alamomin ba za a faɗa ba sai dai ku ji garau an tafi amma sai Allah maɗaukin sarki sai ya kawo wasu alamomi wanda insha Allah insha Allah ka tuna mu malam in Allah ya kai mu sati mai zuwa da rai da lafiya zamu a gurguje zamu kawo alamomin tashin alkiyama da ƙanana da manya da ƙanana da manya don mu tunatar da kanmu mun taɓa ambatansu amma na san kuna kishirwar ku ji su ni ma da nake magana ina so a tunatar da ni su ba don komai dan in daɗa shiryawa shine ma'ana akadu ukhfiha imamu suddi yake cewa laisa ahadun min ahli samawati wal ardi illa wa qad akhfa Allah ta'ala anhu ilma sa'a babu wani mutum guda daya kowaye shi kwaya daya a duniya cikin sammai yake ko kasai face sai da Allah ya boye masa ilimin tashi alkiyama a kirar abdullahi dan mas'ud ma cewa ya akadu inni akadu ukhfiha min nafsi yace katamtuha anil khala'iqi kenan babu wani face sai da aka boye mai yaushe ne ne kiyama za ta shi wallahi bai sani ba hatta annabi sai da aka tambaye shi aka ce mata sa'a yaushe ne ne tashi alkiyama yace mal mas'ulu anha bi al'amri min as-sa'ili ya ce ai wanda aka tambaya bai fi wanda ya yi tambayar sani ba mana kai kafi ni sani ni ba sani ba la ilaha illallah annan muhammad kan sallallahu alaihi wasallam alam bai san yaushe za a tashi alkiyama ba to a nan gurin an ɓoye ranar tashin kiyama ba a santa ba Ulla ya alamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah gaibu ne ba wanda ya sani sai Allah ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عفي عنها بذات زومك بفاتي با أو ني ذات زومك بازتو باز أماني kuma mun yi wannan ne littujiza kullu nafsin bima tas'a za mu kawo kiyama za mu tashe ta don a yi sakayya ga kowace rai da abin da ta aikata uqimuha la mahala zan tsayar da kiyama ba makawa in ji Allah li ujza kullu amilin bi amali dan yi sakayya ga dukkan mai aiki da aikinsa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata mai kyau na alheri ko da ƙwayar zarra ne zai ganshi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata mummunan abu ko da ƙwayar zarra ne na sharri sai ya gan shi da idansa inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun lalle ana yin muku sakayya ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa menene hikima boye tashin kiyama sannan meye hikimar boye lokacin mutuwa ta da taka me yasa Allah bai sanar da ni yau zan mutu ko gobe zan mutu ko jibi zan mutu ba sai ya bar mu a cikin duhu dalili shine malam Allah ya yi alkawari cewa duk tuban da bawa ya yi shi bai yi tuban da wuri ba sai da ya bari ya zo mutuwa zai daga hannu ya tuba Allah ya ce ba zai karɓi tuban ba hikimar haka da mutane sun san lokacin da za su mutu to da za su bari su yi ta aikata munanan ayyuka su ce a aina da saura sai ya zo dab da zai mutu sai ya ce bari ya tuba amma ɓoye ranar mutuwa ɓoye ranar tashin kiyama kowa yana cikin Allahu a alamu to za ya shagaltu da istighfari shi yasa annabi ya sunnanta mana da zaran mun ida da sallah farilla mu ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah guda nawa guda uku kullum din lalacewarka ko da ba za ka yi guda ɗari ko guda saba'in da annabi yake kullum ba amma kana idan da sallar farilla ana so ka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah guda nawa guda uku wallahi wato wato shagalar da muke da ita ta wuce duk yanda kake tsammani yau inda kaiwa ne ka sani cewa za ka mutu ne a ƙarshen shekara ta casa'in da bakwai daidai shantakewa za ka yi ka miƙe ƙafa kawai ka ce sai ka zo shekara shasa'in da wani abu za ka tura amma sai Allah bai nuna maka yaushe za ka mutu ba sai ya ɗauki jariri a cikin cikin mahaifiyarsa wani yau aka yi sunansa yau ya mutu wani yana rarrafe ana wasa da shi yana rarrafe ha ha ha Allah ya ɗauke shi wani sai da aka bari ya girma yana cikin ganiyarsa matashi da ƙarfinsa da lafiyarsa an ci buri za a yi kaza za a yi kaza za a je jami'a an biya kuɗin makaranta za a kama aiki za a yi kaza kwatsam sai malaria ta kama shi sai ya mutu haka Allah ke ta shemar da mutane yana kashe su sun sani ko ba su sani ba wani an ɗaura aurensa zai tare ya mutu wata yau an ɗaura aurenta yau an ɗaura aurenta yau ɗin nan da azahar la'asar an je gidan fati an yi fati an yi duk abin da aka yi malam an ɗauki hotuna amarya an ta buɗe baki ana yangalewa ana kaza ana kaza an zo za a ɗauke ta a mota a kai ta gidan mijinta ta mutu yaya mijin zai sai haƙuri daman ta Allah ce ai ba ta saba ce koko zai kai ƙara court of appeal babu wani kuma yana kwanci a asibiti shekararsa tamanin da wani abu yaƙi mutuwa yana ta kashi a wanda suna ta wahala suna wanke a walaji yaƙi mutuwa har yau yaƙi warkewa yana ta cin kuɗi a asibiti ana ta zirga-zirga ana zurubtu yaƙi mutuwa ana ta wahala a kansa Allah yaƙi kashe shi so an ɓoye muku lokacin mutuwa ne don ku rinka tuba kawai inda ka san lokacin da zaka mutu wataƙila ka shagalta da yin istighfari kada ka shagaltu bil ma'asiyati ila qulbi zalika alwaqt to kaga ashe yawan tuba yau ka tuba kana tsammanin gobe zaka mutu ko yau ko jibi to zai sa Allah ya taimake ka ba ni sunan shi ba za ka shagaltu da sabo akai akai ba saboda kana tunanin koyaushe za ta iya samun ka imam al'alusi ya ce Allah ya ce na akadu ukfiha ni ba zan ɓoye wannan ranar tashi alkiyama ne na ɓoye ta amma ina shaida muku wallahi sai ta zo bila mahala ba makawa wallahi sai ta zo annaha atiya amma ba za mu bayyana muku ita ba an ɓoye mana waktu maji'is sa'a hatta na kuna alasta idadin limaji'iha don mu zamanta mun shirya akan zuwan tashin kiyama don mu aikata al'amalu salih alladhi yanfa'una aiki na kwarai da zai taimake mu ranar tashin alkiyama kuma mu zamanto su ada masu rabauta ranar tashin alkiyama لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية لا ريب فيها جماعة تاشن القيامة ميزواني باب مكوى زامو يوقوا حسابي أكن أبن دي آيكتا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا وان ديني باللاهرة يأي أيكي داللاهرة نعم ka yi nufin lahira ka san lahira za ta zo ka yi sallah ka yi karatun ƙur'ani ka yi zikiri ka yi tuba ka yi isti'adat ta to za kai yana nan a rubuce duk wanda ya ɗauki wani abu ya taimaka wani yana da wannan yana da wannan sakamako ran tashi alƙiyama to sai kuma Allah tabaraka wata'ala ya tsoratar da mu a gaba me yace mal فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى
sai Allah madaukin sarki yake cewa fala ya suddannaka anha yanzu nan ana jan kunne ne ga rashin yin tanadi dan alkiyama haɗari ne ƙin yin tanadi don tashin kiyama da kuma shakka akan zuwan tashin kiyama fala ya suddannaka anha kada wani abu ya juyar da kai dangane da ƙin imani da ita da kuma ƙin aiki don kiyama man la yu'minu biha irin yadda wanda ba su yi imani da ita ba suke yi cikin mushrikai da kafirai da fasikai wata ba'a hawahu da irin masu bin son zuciya fi inkariha wajen ƙaryata ta fatar da idan kai haka sai ka halaka kalmar tarda tana nufin halaka rada halaka a larabci idan kai imani ga wanda ba su yi imani da ita ba ka yadda ka bi aikin su ka bi son zuciya irin yadda wanda ba su so tashin kiyama ba suka bi son zuciya suka yi ta aikata barna to za ka halaka kalmar rada ɗin nan akan ce fulanun rada fulan ana nufin halaka fulan ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير كاجي وأن الساعة آتية لا ريب فيها lalle alkiyama mai zuwa ne ba makawa babu shakka a cikinta kar ku shakka akan kiyama la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma lalle Allah sai ya tashi waɗanda suke cikin kaburruka ba kaga makabarantar unguwar ku ba ba kaga ta garin ku ba wallahi sai Allah ya tashi kowa a ya tashi yana da wahala ne a wajen Allah in akwai abu mai wahala samar da dan adam yanzu yanzu za ga mace masha Allah fa gata nan sul da ita yarinya ce karama ta girma an yi aurenta haka ta shiga gidan mijinta ba komai amma bayan shekara ɗaya shekara biyu sai ganta da wani abu a goye a bayanta sai ka ga mutum ne irinta daga jikinta ya fito ya aka yi shi yaushe aka zauna aka kunkunsa shi aka yi shi Allah ne mai yi a cikin cikin mahaifiyar nan sai ta haifi irin wannan guda talatin ita kadai ba daga jikinta ita kadai ta yi ta huta shekara ɗaya ta ƙara yi ta huta shekara ɗaya ta ƙara yi shekara biyu ta huta da da zubo wani ta ƙara yi haka wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani haka Allah ke ta yi ga awaki can ma su ma ana ta yi da tumakin gidanku da ragunan da kake yankawa da raƙuma su ma ana ta haifa ana ta haifa waye yake yin su Allah suke yashi ma sai an haihu suken kiso ma sai an haihu sauro ma ga haihuwa Allah ba wa kifi haƙuri sarkin haihuwa malam ga sunan halittu da Allah yake ta yi to kuma tawo da su sai gagare shi duk wanda ya mutu wallahi sai ya dawo ta inda suka binne ka ko ina suka me suka maka sai sai ka dawo wai mutanen indiya wai wai suna da wata aƙida wai idan mutum ya mutu sai a je a tarin itace sama da masallacin nan competition ake malam iya gatan ka iya itacen da za a tara mai itace ne iya tudun sama da masallacin nan sai a wani rami a tsakiyarsa inda za a zura mutum idan mutum ya mutu sai a zo a ɗauko shi iyalinsa su za su zo su yi wannan itacen su sai turaren da za a zuba itacen su sai fetur ɗin da za a zuba a itacen a bakin teku wallahi malam idan mutum ya mutu haka za a ɗauko shi malam ana kiɗa ana rawa ana kiɗa ana rawa ana kiɗa ana rawa sai a ɗauki wannan mutum sai a zira shi a tsakiyar wannan itacen komai na haɗa wuta ya gama haɗuwa sai a nemo makusantansa masoyansa sai a ce ku ƙyasta wuta sai su ƙyasta wuta sai kaga wuta ta kama koma gefe ana zaune ana kallo tana ci tana ci tana ci tana cin mutumin nan har tana neman wani abu ba shi ba sai dai ka ji pos yana fara fashewa pos yana fashewa pos hanji ya fashe sai ka ji wari sai ka ji hayaki sai ya kone kurmus kuma dama a cikin wani abu za a sa shi yana gama konewa sai tokarsa ƙashinsa ma sai ya zama toka ƙashin shi kansa sai ya zama toka to sai a zo kuma a ɗauke shi sai magada sai yan uwa mata ‘ya'ya kowa ya zo ya ɗebi wannan tokar sai a je bakin teku sai a rinka watsawa iska tana ɗaukewa sai a ce shi kenan an fi ƙarfin Allah an gama da shi wa anna Allah ya ba'asu man fil qubur lalle Allah zai tashi na cikin kaburruka wannan te wannan tokar wannan tekun wannan iskar da ya bi din shine kabarinsa anan zai ga munkarun da nakirun dinsa anan mala'ika zai zo tambaye shi mai tambaya kamar yadda zai daki na cikin kabari da yake cikin ƙasa in ba sa ba sai ya fi shan duka ma wannan dan ba matsi a inda yake ba ma matsi ma jahilci yake jawo wannan to sai Allah ya dawo lokacin da annabin Musa ya je wannan guri ashe da sandar sai tafi shi dama annabin Musa da sandar sai yake tafiya malami Allah ya ce dan ba muka dan kafin lokaci ya gare وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى
تكدو سي الله يتشي وموسى وما تلك بيمينك يا موسى menene wannan adamanka ya kai Musa kar ku manta fa Allah ya san me yake hannun annabi Musa din to me amfanin da Allah ya tambaye shi ce me wannan adamanka Allah ya masa wannan ne dan Musan da kansa ya faɗi me yake hannunsa din shi da kansa ya tabbatar dan za a canja wannan abin da ke hannunsa ne a take zai zama wani abu dan kar ma ya ce a ina manta ina jin ma daman ni da maciji na zo da shi a hannu saboda daga ƙarshe wannan sandar za ta zama macijiya ne dan Allah ya nuna masa ƙarfin mulkinsa da mu'ujizarsa da isansa sai ce wa matar ka biya minika ya Musa saboda a yi aiki me wannan a hannunka a damanka ya kai Musa dan ya daɗa samun yaƙini akan ƙudurar Allah akan shi yayin da ya ga wannan sanda ɗin ta juya ta zama macijiya yanzu da kanka kace kace sanda ce ko Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye shi li yuqarrira fi nafsihi almubayanata dan ya tabbatar a ransa bambancin wannan abin da ke hannunsa da wannan abin da Allah zai ce wannan abin ya zama bambanci tsakanin sanda da itace shi yasa Allah ya tambaye shi yanzu ayan nan za ta fara yi mana bayani ne akan ka gane akwai Allah akwai annabi kuma Allah tabaraka wata'ala zai nuna wa Musa lalle shi Allah ne da ya cancanta abauta masa shi kadai ya je ga yawan mutanensa ayyu shay'in bi yadika yumna ya Musa me yake hannunka na dama dinnan ya kai Musa sai Musa ya ba da labari ya ba da amsa ga Ubangiji wannan da shi da Allah ne a duniya ba mala'ika a lokacin ma'ana a wannan wurin ba mala'ikan da yake tafinta kala hiya asaya Musa ya ce ya Ubangiji wannan sanda na ne kai annabin Musa babba ne malan shi ya jifa Allah Allahu akbar shi da Allah suke zance shi sa ya ce wa kallama Allah Musa ya ce hiya asaya wannan abin da yake hannuna sanda ta ce kuma kaga sai ya ce tasa ce kuma dama yana da sanda a tawakkau alaiha ita ce sandar da nake dogaro da ita don in yana tafiya yana dogara sanda in an tambaye ka ya sifar annabi Musa ka ce wani mutum ne mai rike da sanda kullum a hannunsa yana dogaro da ita tana taimaka masa wajen yin tafiya kuma haka ne sanda ɗin tana taimaka wa kwarai da gaske ka ji na ɗaya wa ahushu biha ala ghanami sannan kuma ina karkaɗo busasshen ganye daga bishiya wa dabbobi na da nake kiwo Allahu akbar annabi Musa kiwon dabbobi yake ka kwatanta kamar yanzu gashi nan a daji da shi da dabbobinsa amma annabin Allah ne ka gode wa Allah akan ni'imar da ubangiji maka wallahi kar ka taba tsammanin wannan kyalkyalin duniyar da kake gani walai walai walai walai walai din nan wai wannan shine rabota duniya lahira la wallahi inda ba dan haka ba da Allah bai bar annabawan Allah a daji suna kiwo ba yace sanda ta ce da nake zuwa idan na je daji na ga busasshen ganye sai in kado idan ganyen ya fado su da haka suke kiwo inda babu ciyawa sai su rinka kaɗan ganye idan ya faɗo sai dabbobin su ce in sun gama karkaɗewa su ƙara tafiya wata bishiyar gaba malam annabin Allah yake wannan kuma wannan yana nuna mana shi ba zaman banza suke ba suna yin sana'a kuma ba sa raina sana'a idan Allah ya hore maka yan dabbobin ka kwaya biyu kwaya uku ne dauki ka daure in sun girma ka sayar ka samu riba ka sayo wanda ba su kai su kiba ba ka ci gaba da kiwatawa zai rage maka yan matsalolinka in sun haihu kaga sun hayayyafa ka samu na suna ka samu na layya ya fi ka je ka ce alhaji ba ni ya fi ka zama maroƙi wasu sun zama maroƙa roƙo ya zama halal a jikinsu ka wulakanta kanka kullum kana bani bani bani bani idan har annabi zai je kiwo kai waye da bara kai ba ka ɗauki kiwo wani abu ne na wulakanci wallahi arziki ne kiwo baka ɗanɗana daɗinsa ba shi yasa baka san shi ba yanzu kaga ikon Allah sai mutum ya gama burin kasa da kudinsa ya zama wani babba daga ƙarshe sai ka ji an ce ya gidan gona da ƙarshe ga ya zuba shanu yana kiwatawa ashe ci gaba ne kiwon ya gama satafa kudin gwamnatin ya gama handaman da abin da zai handama ya kusa mutuwa yanzu abin da zai kwantar mai da hankali yake so sai ga yana kiwon kaji yana kiwon tumaki yana kiwon shanu yana kiwon jimina yana kiwon fakara yana kiwon kaza yana kiwon wacece kuma a ciki yake samun rufin asiri dan kwanda ake ci a gidansa duk daga gidan gonansa ne ragon da za a yanka masa a sunan gidansa alayyansa duk daga gidan gona ne ashe yana da albarka kiwo kai alheri a ciki zan ba ku labarin sirrin kiwo daga baya insha Allah amin wa hushi biya ala ganimi ina karkado itatuwa ina karkado ciyawa ina karkado ganye da wannan sandatawa waliya fiha ma'aribu ukhra ya ubangiji ina da wasu abubuwan ma na bukatuna daban da nake yi da wannan sanda ina da wasu abubuwan da ba bayan dogaro bayan kado ma dabbobi ganyen da za su ci to ina da wasu ayyukan ina da wasu bukatu din da nake yi ba wannan ba kalmar ma'arib jam'i ne na ma'arab ma'arabatu ana nufin haja ina da wasu bukatun ba wannan ba to a nan gurin me yasa annabi musa bai yi bayanin sauran ayyukan da yake yi da sandar tasa ba aka ce a'a ai dan saboda in ana magana da manya ba a tsawaita magana in ka zo gurin babba ko a cikin mutane ne ba a so ka ta surutu ba ladabi ba ne ya ya ya caka caka caka caka a'a shi babban mutum ana tare shi wannan walillahi masalul a'la ina ba ku misali ne a rayuwa yau da gobe ka san shi ilimi daman tarbiyya yake koya mana duk lokacin da kake gaban mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani shugabanka ko malaminka ko wani jagoranka in babban mutum ne kana tare shi to baka sakin jiki kai ta surutu kamar yadda kake tare da abokinka ai kana yin zance ne ala qadril haja mai hankali kenan amma wawa kaca diga wanda bai san me yake ba shine yake da yawan surutu kowa ma zai je zauna ya taba zance kana gaba da wanda yake kana zaune gaba wanda yake gaba da kai kana ta surutu kana ta zuba kana zubar da kimanka wani sai ce kai ku yi waje da shi wannan ya fiye yawan surutu mu ba a zama ana surutu a kusa da mu gaskiyar karan kai daɗe manya ba a yawan surutu a kusa da su shi yasa yaro ko yaro ya tashi yana yawan surutu a rinka kwabansa ba a san yawan surutu bai da amfani to me yasa annabi Musa bai ci gaba da bayani ba abu bi kawai ya faɗa hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami sai ya faɗi aiki bi kawai da sandan yake da ƙarshe kawai ya ce and so on and so forth etc etc waliya fi ha ma'aribu ukura kenan ina da wasu ayyukan kuma da nake ya ubangiji wannan maqam din ba maqamul basti wal itala bane fil kalami maqami ne na hadithul abd ma'a rabbih yayin da bawa yake magana da ubangijinsa wal habibu ma'a habibihi yayin da masoyi yake magana da masoyinsa to me ya faru insha Allah sati mai zuwa za mu ji abin da ya faru cikatan kissar bi mashi'atillah abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh